Waiwaye a kan ayyukan da kwamitin tsaro na Security Governance Initiative SGI ya gudanar a fannin yaƙi da ta'addanci a tsawon watanni shidan da suka shige a nan Nijar domin tantance ta inda za a sake bullo wannan matsala su ne abubuwan da kusoshin sha'anin tsaron wannan ƙasa suka tantauna a kansu da wasu takwarorinsu na Amurka. In ji kakakin wannan kwamiti Kanal Mustapha Ledri. Ka wataran kana da kayan ma in baka da tsari abun bai zuwa yadda ya kamata. to suna da experience da yawa bisa harkar yaƙi da 'yan ta'adda wannan experience ita ma muna santa eh, kuma muna nan suna ƙara gwada muna duka yadda za mu yi mu ƙara ƙarfafa duka rundunoninmu bisa harkar yaƙi da ta'yan ta'adda su wa'in mutane sun yi da ja kuma suna da niyyar su ƙare yi kenan akwai abubuwa da da zamu nan gaba don mu ƙara ƙarfafa zuwa da zawa na jama'a dai a yi shi lahiya ba tare da mutane an zo an tada musu hankali ba. Mukaddashin jakadiyar Amurka a Nijar ya bayyana gamsuwa da haɗin kan da hukumomin Nijar da jami'an tsaron ƙasar ke bayarwa domin cimma nasarar ayyukan da kwamitin SGI ya sa gaba misalin shawarwarin da mahalarta taron horar da jami'an tsaro suka zo da su a makon jiya a doso saboda haka philip nelson ya ce mahalartan wannan taro sun cancanci a yaba musu bisa la'akari da sahihancin wani sabon kundi mai kumshe da dubarun sadarwar hafsoshin soja da suka tsara ba idan wasu sabbin hikimomin da suka shafi ayyukan tsaro. Matsalar tsaro a 'yan shekarun nan a nan Nijar da wasu kasashe makwabta wani abu ne da ake yi wa kallon ana magani kai yana ƙaba. duk da irin kudaden da gwamnatoci ke cewa suna kashewa domin murkushe wannan matsala ba idin tallafin kasashen yammaci dalili kenan da jami'in fafutuka na kawancen turnon lafash salisu amadu ke kiran magabatan koli su sa ido wannan tahiya sai an sake ta don abin da ya sa akwai wanda ya zamanto suke shan wahala wasu kuma suna lalabi arziki a wannan abin da shafi sekiritan nan ba a taba sa ba kuɗi tun da aka tsoro nijar kamar a wannan yanayin da muke ciki da tallafi da sauran kasashe da suke kawowa ya kamata a sake yanayin ta yadda hakan da abin ake taya kuɗi ne ake sawa da na wuce hankali ta abin da kuɗi suka shiga ya kamata kuma a samu rijista an nasara sai dai masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaron Nijar na cewa yaƙi da ta'addanci alasan barka kai yau Allah na tuba in ka tsaya ka dibi ƙasar mu ba iya cewa Nijar ƙasa ce wanda take cikin yaƙi amma an ka diba duka otur da nu ai ka gani wayan da harkokin suke sai a ce dai alhamdulillah ƙasar mu babu inda zamu ce dai ga shi milimeta ɗaya na mu akwai wasu sun rike shi karya ne wani babu shi eh, nan ku wannan ma shi ma ai babban nasara ce wanda muka ci ma ƙasar amurka na daga cikin ƙasashen da suka girke sojoji a jamhuriyar nijar domin yaƙi da ta'addanci dalili kenan da gwamnatin ƙasar a makon jiya ta buƙaci amurka ta ƙara yawan jiragen saman da za su taimaka a saka ido sosai akan iyakar nijar da mali yankin da a farkon watan jiya 'yan bindiga suka hallaka sojojin amurka da na niger lokacin da suke aikin sintiri sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger